العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبي ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين bayan haka عليكم uwa الله a makon da ya gabata in muku manta ba mun shiga cikin bayani game da addafnu wa tawabi'uhu binnewa da kuma abin da yake da alaka da binne mutum yayin da ya riga ya cika hadisan da muka karanta a baya sun nuna mana wajabcin binne mutum idan ya mutu wannan mutumin shin musulmi ne shi ko kafiri ne wajibi ne a binne shi sai dai akwai bambanci wajen binnewar musulmi za a binne shi cikin karamci da mutunta shi kamar yadda shari'a ta tanada kafiri kuwa sai dai kawai a binne shi don karewa mutane doyi to wannan shine abin da ya gabata baya yau kuma za mu tashi matashiyar magana ta gaba malam ya ce wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala yudfinu muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin bal yudfanu muslimu fi maqabir wal kafiru fi مقابر mushrikin كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا ومن الأدلة على ذلك حديث بشير ابن الخصاصية قال بينما بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله قال أحسبه قال آخذا بيده فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أسبهت أنقم على الله شيئا كل خير فعل بي الله فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء بخير كثير وفي رواية خيرا كثيرا ثلاث مرات ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات فبينما هو يمشي إذ هانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما ولا يدفن مسلم مع كافر matashiyar wannan magana malam yace ba za a binne musulmi ba tare da kafiri wala kafirun ma'a muslimin haka ba za a binne kafiri ba tare da musulmi ma'ana idan musulmi ya mutu ba za a ɗauke shi ba kai makabartar da ake binne kafirai ha kuma idan kafiri ya mutu ba za a ɗauke shi ba a kai shi makabartar da ake binne musulmi bal yudfanul muslimu fi maqabiril muslimin wal kafiru fi maqabiril mushrikin musulmi za a binne shi ne a makabartan musulmai kafiri kuma za a binne shi a makabartan kafirai kazalika kana al'amru ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa sallam mala yace haka al'amari ya kasance a lokacin annabi sira da wancin Allah tabbata gare shi wastamarra ila asrina hadha wastamarra abin ya ci gaba da wanzuwa ila asrina hadha har ya zuwa ga wannan zamanin namu ma'ana abu ne da al'ummar musulmai suka saba sani suka gada daga wajen musulman farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk musulmi idan ya mutu ana kai shi makabartan musulmi ne ha kuma kafiri ana kai shi makabartan kafirai yan uwansa bai halatta a cakuɗa su da juna ba ina fata an fahimta wa min al-adillati ala zalika yana daga cikin dalilan da ke nuna haka hadithu bashir ibn al-khasasiya hadisin bashir ibn al-khasasiya qala yake cewa baina umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da nake tafiya tare da annabi tsara da minci tabbata gare shi akhizan biyadihi, yana mai rike da hannunsa fa qala ibn al khasasiya sai yace da ni ya kai ibn al khasasiya wato annabi yace da ni kenan ma asbata tanqumu ala Allah menene yasa ka waye gari kamar kana fushi da ubangiji mai yasa ka haka an gane ko malin ya salan ba a gasa ko yace inna ma qala lahu alaihi salamu hadha annabi ya faɗa masa wannan magana ne li anna bashiran radiyallahu anhu domin shi bashir ibn al-khasasiya Allah shi kara masa yadda kana azhara shay'an min at-tabajjur ya kasance ya bayyana da wani abu na kosawa ko na fushi bi sababi bu'dihi an dari qaumihi saboda nisan da yayi da garin su faqad rawa at-tabarani fil imam tabarani ya rawaito hadisi a cikin al-mu'jam kabir wal awsat an bashirin nafsihi daga bashir karan kansa kala yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam falahiktuhu bil baqi na zo wurin annabi sallallahu alaihi bata gare shi madina sai na same shi a makabartan nan ta baqi fa ya yaqulu sai na same shi yana cewa assalamu ala ahli diyar min al mu'minin wato amincin Allah ya tabbata ala ahli diyar a bisa ga ma'abuta wannan kaburbura min muminina mummunai wan qata shas'i nan take sai wato hancin takalmina ya tsinke fa qala sai annabi yace da ni an maka ma'ana gyara kafarka ka sanya wa takalminka hancinsa fa qultu ya rasulullah talat uzubati wa na'aitu an dari qaumi waccan kisar da ya kawo na ba ta da alaka da hadisi ko hukuncin da muke so mu gina na yawa annabi kaza sai takalmi na tsinke sai annabi ce gyara kafar takalmin ka sai na tsaya ina gyarawa duk wannan ba shine hukuncin da hadisin ke so ya faɗa ba amma mai roito hadisi yana so ya roito mana kafin ya roito hukunci ya faɗa duk wani abu da ya faru a wajen wanda za mu amfana da shi da ma wanda labari ne ke ba wani amfani cikin sa ina fatan kun fahimta fa qultu sai na ce da shi ya rasulullahi ya maikin Allah talat uzubati gorantaka ta fa ta yi tsawo wani aito an dari kaumi na nade rabona da gidanmu wato ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam madina to ya dade shine yake kukan daɗewar da yi shine da yake kukan gauranci da yake damunsa fa qala sai annabi ce ya bashir ala tahmadullah allazi akhadha bi nafsika min bin rabi'a shin bar gudewa ba gidan da ya kama tozan kanka min bin rabi'a daga cikin ɗaiɗaikun kabilan rabi'a qaumun yarawna laula annahum in kafa'at al-ardu mutanen da suke ganin in ba dan su ma da kafa kasa ma ta kife da wanda ke cinta saboda tsaban girman kai to kabilan arabawan rabi'a su suna da girman kai shi na annabi kisa suna ganin su ba da kasa ba dan su ba da kasa kife bai mana alaiha da kun da yake kanta an bai da ku قال الهيثم في مجمع ورجاله ثقات وانا شيني واتو آه wato abin da yasa kenan annabi faɗa wasa waccan magana ubangiji asbahar tanqumu ala Allah kai gari kamar kana fushi da Allah ma'ana ubangijin da ya kaddara maka ka taso daga gari mutanen ka ka zo na ka shiga musulunci kuma ina rantar da kana karantuwa ka tafi shin wannan sai sai fushi kawai dan ne da iyalinka dan ne da mutanen gidanka fushi kake da Allah da ya zaro ka daga cikin kafirci ga garin imani me na kana na damuwa wata hasara kai a zaman ka na Madina bayar musuluncin da kai ai ba ta hasara da ka zauna ta cikin garin kabila kana cikin kafirci da kuma ka zauna yanzu a Madina kai nisa da matarka kai nisa da iyalinka amma ka karɓi musulunci wanne yafi ai ka zama a musulunci to shi ne sai asbahatu kuma Allah an gane ko in kawai gari kana fushi da Allah ne ma shi rasulullah ga shi kawai gari kana tafiya da kai sai ma'aikin Allah kuna tafiya zuwa wani wuri wannan bai zama abin alheri ba a ce annabi ne abokin tafiyar ka daga cikin garin Madina zuwa Bakai an fita bayan gari wannan bai zama mai abin alfahari ba ina fatan kuna fahimta qala mai riwaya ce a hasabuhu qala akhizan biyadihi ina tsammanin ya ce akhizan biyadihi ma'ana annabi na rike da hannunsa fakultu bashir yake cewa sai na ce ya rasu rasulullahi bi abi wa ummi na sanya mahaifana su zanto fansa gare ka ma asbatu an kuma alallahi shay'a wallahi bana fushi da Allah akan komai ma'ana ko da kaji na ce in ko da kaji ina ina cewa gaurantaka ta ta yi tsoho na yi nisa da gari ba wai ina fifita komawa gari na bane ba a bisa ga wanzuwa tare da kai aikin Allah ko kuma a bisa ga cewa canjin da Allah ya mun na damu da shi ba wannan bane ba ko kadan ya aikin Allah a dabia dai dan adam yana son ya je ga iyalansa wannan shine kawai manufa an gane ko kullu khairin fa'ala bi Allah yace me zan yi fushi ga Allah bayan dukkan wani alheri Allah ya tattara min tunda har ya kaddara na zo na karɓi wannan addini ai alheri ya riga ya gama bashi yace fa'ata ala quburil mushrikina sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je makabartan mushrikai fa kala yana cewa laqad sabaqa haula'i bi khairin kaseerin yace waɗannan dai alheri mai yawa ya riga ya kubuce musu yana nufin kafirai wanda suka mutu a cikin kafircin su alheri mai yawa ya riga ya kau daga gare su wa fi riwayatin khairan kathira a wata riwayan ya rubuta khairan kathira a makon bi khairin kathir salasa marratin har so uku annabi na faɗin haka alheri mai yawa ya kubuce ma waɗannan alheri mai yawa ya tsere wa waɗannan an gane ko wannan makabartan kafirai kenan sun mata ala quburil muslimina sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je makabartan musulmai fa kala yana cewa laqad adraka haula'i khairan kaseera hakika waɗannan yanzu sun riski alheri mai yawa hakika waɗannan sun riski alheri mai yawa salasa marratin hasso uku annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin wannan magana to kaga menene mahallu shahid a cikin hadisin mahallu shahid yace ata ala quburil mushrikin sun mai ce sun ma'ata ala kuburul muslimina wannan sai nuna kuburul mushrikina da kuburul muslimina kuma daban wanda yake nuna ba a hada sirri wanda shi abinda yake da da mutasir maganar mu cikin hadisi ina don fahimta fa bai ma huwa shi yayin da annabi ya tafiya cikin makabartan nan in hanin huzaratun sai lokaci yayi ya zariyar sa wani waje kamar da yake kallo wani waje haka fa idza huwa bi rajulin yamshi bayna al-quburi sai ga wani mutum yana tafiya tsakanin kaburbara alaihi na alani da takalma guda biyu a kafarsa fade fa sai annabi ce da shi ya sahiba sabatiyya ne ya kai mai da takalma guda biyu da aka sayo a garin sabatiyya ne sabatiyya ta ne imma gari ne ko kuma imma sana'a ce wanda sabatar ne Ruma sai iya takalma shine ake dingina takalman zuwa ga wajen su yace wai haka ai tanta arki sabatiyya ta ka sai takalman ka din nan da dai da su fa nazara sai wannan tun wayo wayo falamma arafa ar-rajul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da mutumin nan ya gane me bayanan nan fa ma'aikin Allah ne Khala khala'ana alaihi faraba bihima sai cire kalmar sai jifa ma'ana wannan yana nuna ba a tafiya cikin kaburbura da takalma ana so a cire takalma idan an shiga makabarta shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga makabarta ka cire takalma kuma wannan wannan malamai suka ce wajibi ne sai dai in makabarta kuma da to ya za a yi ke idan makabarta da kaya da dau da karangiya da sun abubuwan da za su iya cutar da kai to a nan gurin sai a kwarta a gani ya za a yi in dai makabarta ba daya ya ne wuri ne na sahara to ka cire ka wanda za ga wani yankin makabartar su akwai garuka da daga makabartar su ba ta ba mai wannan sunna ne lalle sai takalman ka in mafita akwai kaya zaka tutu to duk an da shari'a ta wajabta tana wajabta mutum nema al-qudrati alaihi in kana da ikon shi da shi da shi abinda annabi ta ce al-qisabati sai takalman ka gaiba yana gane ku khala'na alaihi farabihim sai sai takalman sai yi ba shi ma'ana sai ya gama abinda zai a makarantar sannan zai dauka ya tafi a sai akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Abi Shayba wal Hakim wa siyaqu lahu wa min tariqihi al-Baihaqi wa at-Tayalisi wa Ahmad wa ziyadatu lahu dukkan da da ke cikin hadisin Imam Ahmad ce wa Tabarani da kuma Tabarani wa Sani al-Baihaqi zada ta biyu din kuma Baihaqi ma yayi da Ahmad wajen ruwaito ta wa laysat fil mustadrik ba cikin mustadrik na Hakim wa Tahawi min qisatar rajuli sahibi sabti yace ne imamu ta'am abin da yayi wajen wannan hadisi shine kai kisar wannan mutum da ake yi dafa da takalmin sa faqala hakim hakim yake cewa sahihul isnadi wannan hadisi yana da ingantaccen sanadi wa wafaqahu az-zahabi imam zahabi kuma ya tare da hakim wajen wannan hukunci wa qarrahu al-hafiz fil fath hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da wannan hukunci a cikin fathul bayari wa ibn majah ana abdullah bin uthman wa huwa al-basri sahibu shuhah annahu qala hadithun jayyid ibn majah ya rawaito magana daga abdullah bin uthman wanda yake mutumin basra sahibu shuba wanda yana cikin marauna majalisin imam shuba ibn al-haddad annahu qala shi shuba yana cewa hadithun jayyid wannan hadisi ne jayyid wani qala ibn al-qayyim fi tarib sunan imam ibn al-qayyim ya rawaito ya ciro magana a cikin littafin tarib as-sunan an al-imam ahmad annahu qala magana da imam ahmad yana cewa isnaduhu jayyid wa qala an-nawawi fil majmu' isnaduhu hasan wato ma da ya kawo mana malaman da suka inta wannan hadisi magana واحتج به ابن حزم هكا ابن حزم ظاهري يا كما وجد وانا حديثي على انه لا يرفع مسلم مع مسكين وفي مكان اخر احتج به على تحريم المشي بالنئال بين القبور ايش ابن حزم ابن حزم ده كان wannan hadisi ya kawo da kan mas'ala biyu mas'alan farko la yudfaru muslimun ma'a mushrikin kar abin ne musulmi a makartan mushrikai ya kafa hujja da an gane ko wani maganin akhar a wani wurin daban a cikin littafin ihtaj bihi ala tahrim bi bin al ya kafa hujjati bisa da tafiya da takama bayin quburi a tsakanin kaburbura kama yati kamar ya bayanin hakan zai zo fi ta'liq al mas'ala kuma wani ta'liq da zai akan mas'ala ta 126 mas'alan za ta zo ma'ana dai wannan matashiyar magana mutai da muka fara da ita hukuncin ta shine me musulmi bai halatta ba shi makabarta kafare. Kafare kuma bai halatta ba kai shi makabar musulmi kama da makabar aware makabar wannan daban wannan daban akwai wata makabarta ban tsoro a can a wani yinyo da ga kirist ga makabartan kirist ga ta musulmai a haɗe illa iyaka kawai an ta abin nan an kewaya ya tsakani amma dai makwatakar ba bata kamata ba gaskiya makwatakar ba bata kamata ba dan ba san me zai faru nan gaba in wata ta cika misali in wata ta riga wata cika ya mushin sai ga ta tashi ga bakwatin za su binne nasa a wajen musulmi ko jahilan musulman su ga ta su ta cika a cikin yan mushin da saura to kaga akwai hadari kwarai da gaske wa sunnatu ad-dafnu fil maqbara matashiyar magana ta gaba sunna shine abin ne mutum a kabarta ba a gidansa ba duk babban mutum idan ya Ko komai wansa komai kankatarsa sunna da kishi a kai shi makabarta inda yan uwansa musulmi suke abin ne kuskure ne a gina kabarin mutum a gidansa a ce za a mutu an ko لأن النبي صلى الله عليه وسلم دوما النبي صلى da عليه وسلم da shi kana yadda al-mauta fi maqbarati al ya kace yana binne mamata ne a kabarta ta baqi bai taɓa ne wani mutum a gidansa amma tawatartil akhbaru bi zalika kamar yadda hadisai suka zo tawatarai bisa ga wani bayani wa taqaddama fa fi munasabatin shatta wadansu cikin hadisan sun riga sun gabata a wato maganganu daban-daban akarabuha wanda yake mafi kusa daga cikin wannan hadithu ibn khasasiya hadisin ibn khasasiya alladhi suktu fil qalbi sabiqa wa ana an ahad min salafi ba ta barwaitowa ba daga wani cikin magabata annahu dufina cewa an binne shi ba ba illa na tawatara aidan sai dai abin da ya dace kuma annan nabiyyi sallallahu cewa addul an binne shi ne a cikin wannan ko yana cikin yake fatattun al'amura da suka shafi annabi kadai wannan shi a gidan da ya mutu abin da shi a dakin da ya mutu ka dauki ko cikin gida gida guda mai daki hudu idan annabi ya fita wani ɗaki bai kamata a duke daga wani ɗaki a kai shi wani daidai ne mutanen zaɓi ne shi ina ban kuma da kyau kama dalla alaihi hadith Aisha radhiyallahu anha kama yadda hadith Aisha Allah shi kai daga tinuna ta ce lamma qubila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ikhtalafu fi dafnihi فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبر الله نبيا إلا في الوضع الذي يحب أن يدفن فيه hadisin Aisha take cewa lan hakul الله صلى الله عليه وسلم yayin da aka karɓi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ikhtalafu bidnihi sun yi sabani wajen game ce a kaishin mallaki wadan su ce a kaishin makabartan baki wadan wa na dai sun yi sabani sun faɗo lare daban-daban kowa na faɗa bakin sa to malamai suka ce wannan shine farkon sabanin da farko sabanin na biyu farkon sabanin ya fara a duniya shine shin annabin ya mutu ko bai mutu ba sabanin na biyu bayan an yadda ya mutu to a ina kamata abin ne shi dan suna cewa sabanin na biyu shine kan kai laftun da sai da suka zaɓi halifa sannan suka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ko yayin da aka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam karbar wasa ikhtalafu fi dafnihi sai sahabbai suka yi sabani dangane da binin shi fa qala abubakarin sai abubakar Allah shi kare yadda gare shi ce sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam naji daga bakin annabi da mace tabbata gare shi sai an wani abu ma nasituhu wan ban tabantawa da shi mutum da naji shi kala abinda annabi ya ce shine ma qabada Allahu nabiyyan ala bi takarba rayuwar wani annabi ba illa bil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi sai a wurin da yake kaurar abin da yake a ciki Allah bai taba karɓar wani annabi ba sai a wurin da yake kaunar abin ne wannan annabin a ciki ina fata an fahimta to sai karɓi ransa a wajen dan kar ku bara sai kun ɗauke shi kun kai shi wani waje kenan fadafanuhu fi mawdi'i firashihi dan haka sai sahabbai suka binne shi a wurin da sa take sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun garib hadisi ne garib wa abdurrahman bin abi